Tambaya ta talatin, Su suwaye ‘ya'yansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, amsa, daga cikin maza akwai uku, na ɗaya Alƙasim da shi ya kasance ake masa alkunya, da Abdullahi, da Ibrahim, daga mata kuma akwai Fatima, rukayya Ummu Kulsum, Zainab, dukkanin ‘ya'yansa gada na Khadija ne Allah yarda da ita, in banda Ibrahim. kuma dukkaninsu sun rasu kafinsa in ban da Fatima ta rasu bayansa da watanni shida